cikakkun labaran matashiya tv mai karanta mamman su farko ga muhimman kanin su shugaban najeriya bola tinubu ya buƙaci a kawo masa duk 'yan najeriya da ke neman karɓar hanci ga masu son zuba hannun jari wata ƙungiya ta buƙaci gwamnatin kano da ta miƙa dajin falgora zuwa ga gwamnatin tarayya domin gujewa ta'addanci ƙungiyar nlc ta ce matukar shugaban ƙasa bai cika alkawarinsu ba za su tsunduma yajin aiki Wasu fusatattun matasa sun yi wa jami'an tsaro biyu duka har lahira a jihar Edo. Kanin labaran kenan sai ku biyo domin kallon cikakkunsu da ma wasu labaran da muke tafa da su. A yau muna Litinin 23 ga watan Sha'aban shekara ta 1445 bayan jefin halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga garin Makka zuwa birnin Madina. wanda ya daidai da 4 ga watan maris shekara ta 2024 miladiya shugaban kasa bola tinubu ya buƙaci masu zuba hannun jari da su fallasa jami'an najeriya da ke neman cin hanci ya kuma baiwa masu zuba jari 'yan kasar katar tabbacin cewa najeriya a shirye take domin yin kasuwanci tare da su a jure ingila da mai ba shugaban kasa shawara kan harkokin yada labarai ne bayyana hakan a cikin wata sanarwa da ya fitar a shafinsa na x tinubu ya kuma tabbatar wa masu zuba jari daga kasar larabawan cewa jarin da suka zuba zai kasance mai kima da kuma amfani tinubu ya ce kada su bayar da cin hanci ga kowa daga cikin mutane kuma idan an nema ko an karba su kai masa rahoto zuwa gare shi a nan kuma wata kungiya karkashin prince of dizu ta buƙaci gwamnatin jihar kano ta mika dajin falgore ga gwamnatin tarayya Ƙungiyar ta buƙaci hakan ne saboda gwamnatin tarayyar za ta fi baiwa dajin kulawa ta musamman tare da bashi kariya. Shugaban ƙungiyar Abdullahi Baba ya shi ya bayyana haka a Kano yayin ranar bikin gandun daji ta duniya. Har ila yau yayin bikin ƙungiyar ta baiwa tsohon gwamnan jihar Rabi'u Kwankwaso mukamin majibancin ƙungiyar. ya ce idan har ba a mika daji ga gwamnatin tarayya ba zai iya zama mafakar 'yan bindiga da sauran masu laifuka. yayin da yake martani gwamna abba kabir yusuf wanda ya samu wakilcin kwamishinar al'adu ya ce sun riga sun kafa kwamiti kan hakan kwamishinar ladidi garfa ta ce an kafa kwamitin ne karkashin jagorancin sakataren gwamnatin jihar dr baffa abdullahi bici jami'an tsaro a jihar zamfara sun yi nasarar kama ɗaya daga cikin kazurumin ɗan bindiga da suka addabi jihar gasar rumin dan bindigan da ya shiga hannu mai suna dan umar abubakar yana daga cikin waɗanda suka sace ɗalibai mata a jami'ar gusau idan ba a manta ba a bara 'yan bindigan sun sace ɗalibai mata da ke jami'ar gwamnatin tarayya da ke gusau a jihar zamfara zagazola makama ya wallafa wani faifan bidiyo inda dan bindigan ke bayani lokacin da ake yi masa tambayoyi kan harin dan umar wanda ya ce ya fito ne daga garin kuraji ya lissafo wasu manyan 'yan ta'adda da suka hada da suka hada baki domin sace ɗaliban tukur da dogo gide inda ya ce shi yana daga cikin dabar malin tukur wanda suka je su biyar ya lissafo waɗanda suka fito daga dabar malam tukur inda ya ce su biyar suka je da suka hada da ɗan gwaggwa da shehu da manga da babuga da wani yaro dan umar ya kara da cewa dan dabar dogo gidi akalla sun je da yara sun fi mutum 100 waɗanda suka yi haɗaka domin sace ɗaliban har ila yau dan umar ya ce sun kuma sace dan jan bako sai da shi bai fito harin ba har ila yau dan umar ya ce sun kuma sace jan bako sai dai shi bai fito harin ba tawagar malam tukune suka sace shi masu kallon mu labaran kuke kalla daga nan ɗakin yaɗa labarai na matashiya tv za ku iya bibiyan mu a shafukan mu facebook youtube instagram twitter tiktok a matashiya tv ko kuma ku kira mu kan lambar waya mu da bayyana mana ra'ayinku kan lambar wayar mu sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida za mu karɓi saƙon talla daga zarar mun da kuma labaran zai ɗora. masu kallo assalamu alaikum sunana abubakar mutula ibrahim ku kasance da matashiya tv a cikin sabon shiri na musamman wato ma'aurata a ramadan shiri ne wanda ya ɗauko al'amuran rayuwar ma'aurata a watan azumi za mu dinga tattaunawa da malama fatima na bulisi mai mfr wato malama ta sallah a cikin wannan wata mai albarka domin baiwa ma'aurata shawarwari ta yadda za su gudanar da rayuwar aurensu a watan ramadan tun daga farkonsa tsakiyarsa da kuma ƙarshensa har zuwa lokacin sallah kada ku manta sunan shirin ma'aurata a ramadan ma'aurata a ramadan a shafukanmu na facebook da youtube mai suna matashiya tv ramadan mubarak tuma da labarkanmu da dawowa an yi kira ga ɗalibai da su kasance masu riko da sana'a domin samun arziki da kawar da talauci shugaban matashiya tv abubakar murtala ibrahim ne ya kiran a yau litinin lokacin da kungiyar ɗaliban kwalojin fasaha ta najeriya suka kawo masa ziyara a ofishinsa khadija ahmad tayu na da ci gaban rahoton Shugaban na matashiya TV Abubakar Murtala Ibrahim ne ya yi kiran har ma ya kara da cewa dogaro da ƙananan sana'o'in hannu wata babbar hanya ce. Shugaban na matashiya TV Abubakar Murtala Ibrahim ne ya yi kiran har ma ya kara da cewa dogaro da ƙananan sana'o'i wata babbar hanya ce ga rayuwar matasa musamman a wannan lokaci. Malam Abubakar ya ce hirko da karamar sana'a ka iya canza rayuwar mutum ba tare da ya jira aikin gwamnati ba bayan ya kammala karatunsa. Sannan ya bayyana cewa zai tsaya tsayin daka domin ganin matashiya TV ta baiwa kungiyar tasu gudunmawa a dukkan lokacin da suka bukata. Ba lallai sai a waje ba a cikin ɗalibai za ku iya samun wani ya iya wata sana'ar. Ku ce to wane a cikin mu kake za mu zo mu ɗauki mutane kaza. Ko founding ne ku tattara kuɗi a jikin ku. idan kuka yi ku ce to wani zo siyo kayan aiki in abin na bukatar kayan aikin da za a koya ne mu samu rana da lokaci ku nemi makaranta za ta ba ku dama da waje da za ku yi ku dora wani zo koya wa ɗalibai abu kaza kai za ka ƙaru da wannan sai ka kafin ka bar makaranta mutum yana da aikin yi wani daga nan ka riga ka taimake shi baya bukatar wai in ya gama karatu wai ya rike kwali ya ce wai shine makamin neman aikinsa Ƙungiyar ɗaliban kwalejin fasaha da ke Najeriya ne suka ziyarci matashiya TV a yau domin haɗa kai don kyautata rayuwar ɗalibai musamman matasa ƙarƙashin ofishin daraktan tafiye-tafiye da musaya na ƙungiyar. ziyarar da suka kawo sun buƙaci haɗin kai da kuma gudumar matashiya TV domin tallafawa ɗalibai ta ɓangare daban-daban. A nasa jawabin daraktan tafiye-tafiye da musaya na gamayyar ƙungiyar ta ƙasa Ismail Musa Ilyas ne ya bayyana cewa za su haɗa gwiwa da matashiya TV domin ba su gudunmawa a dukkan sha'anin ƙungiyar. Kuka taɓa gani a tallan kun cewa kuna yin ɗaukan promotin matasa wurin sana'o'i. So alhamdulillah daga cikin azan da take a cikin ofis ɗin kafin saukar ofis na san za mu samar da wani abu da matasa su dogara da kansu insha Allah. To maybe tare da ku za mu yi program ɗin. So dama muna neman patinas ne wanda za mu yi wannan program ɗin tare. Insha Allah za mu yi ƙoƙari idan mun abubuwa sun tafi a ofis za mu yi abubuwan da zan Allah da za a amfana ɗalibai tunda ba ɗalibai muka ce ɗalibai muna nufin ɗalibai ne na ƙasa baki ɗaya tunda ba iya Kano kungiyar ta tsaya ba din Najeriya ne maybe in ma iya yan Kano ne suka samu to alhamdulillah dai Allah da an yi wani abu da mutane za su amfana insha Allah za mu duba magana cikin abubuwan da kuke yi din wanne za mu yi sanaji da ku mu yi insha Allah za su amfana Ismail ya ce kungiyar na bukatar tallafi domin samar wa da 'ya'yan kungiyar kyakkyawar makoma a lokacin karatunsu har ma da bayan sun kammala. kungiyar ta kawo ziyara ne a yau sannan suka yi fatan alkhairi da godiya bisa yadda aka tarbe su. Khadija Ahmad Tahir Matashiya TV. Ƙungiyar kwadago ta ƙasa NLC ta hakikance cewa aiwatar da yarjejeniyoyin da aka cimma ne kawai zai dakatar da yajin aikin gama gari da take shirin yi a faɗin ƙasar nan. a cikin sabuwar wasiƙar da ta rubuta zuwa ga ƙaramar ministan kwadago da samar da ayyuka ƙungiyar nlc ta buƙaci gwamnatin bola tinubu da ta aiwatar da alƙawuran da ta ɗaukawa ma'aikatan da 'yan najeriya kamar yadda jaridar Bangar ta rawaito a yau Litinin 4 ga watan Maris NLC ta shawarci gwamnati daga yanzu zuwa ranar 13 ga watan Maris na shekarar 2024 ta gaggauta aiwatar da yarjejeniyoyin don kaucewa shiga yajin aikin. a watan fabrairu ne kungiyar nlc ta gudanar da zanga-zanga na nuna adawa da yadda gwamnatin ta gaza aiwatar da yarjejeniyoyin da ta kulla da kungiyar an dai kulle yarjejeniyar ne biyu bayan cire tallafin man fetur a shekarar 2023 wanda ya haifar da karin farashin kayayyaki a fadin kasar nan daga bisani nlc ta dakatar da zanga-zangar da ta yi a fadin kasar nan inda ta bayar da wa'adin ranar 13 ga watan maris ga gwamnatin tarayya a nan kuma al'ummar musulmi a garin zaria sun gudanar da sallah ta musamman don neman dauki daga allah bisa halin matsi da ake ciki a kasar nan sallar da aka gudanar da ita a masallacin idi na filin mallawa da ke tudun wada zaria ta samu halartar musulmi maza da mata daga sassa daban-daban na birnin zaria wanda ya jagoranci sallar kuma babban liman masallacin juma'a na bakin kasuwar tudun wada zaria liman muhammad sani labudda ya ce dole ne musulmi su miƙe don neman tallafi wajen allah kan halin da jama'a ke ciki limamin ya ce halin da ake ciki ya yi tsanani inda a kullum farashin kayayyakin masarufi sai kara hawa yake yi don haka ya zama wajibi ga musulmai da su koma ga allah musamman ganin ana tunkarar wato watan azumin ramadan da yake jawabi bayan kammala sallar shugaban kungiyar makarantun islamiyya na zaria suleiman ibrahim ya ce wannan lokaci shine ya fi dacewa da al'umma su tattaru don karfafa imanin su tare da rubanya ibada don samun saukin rayuwa malam suleiman ya roki daukacin al'ummar musulmi da su rika kokarin bayar da sadaka ga mabukata da kuma marasa shi a matsayin wata hanya ta neman gafarar allah labaran da zamu karkare da shi kuwa za ku ji cewa fisatattun masasa sun yi wa wasu jami'an 'yan sanda masu kwantar da tarzoma biyu duka har lahira sannan suka jikata wasu biyu a ekpeshi da ke karamar hukuma a koko edo ta jihar edo jaridar The Nation ta rawaito cewa matasan sun dauki matakin ne bayan wani lamari da ya faru da wata mota Toyota Hilux ta 'yan sanda da ke yi wa wani tsohon dan majalisar Edo Emmanuel Agbaje rakiya. motar 'yan sandan ta buga wani dan acaɓa ne wanda ya yi sanadiyar mutuwar dan acaɓan da wata mata da kuma ɗanta. majiyoyin sun bayyana cewa matasan ekpeshi sun mamaye ofishin 'yan banga a jihar edo inda aka kai jami'an 'yan sandan don haka suka sha karfin su tare da yi musu duka har lahira shugaban karamar hukumar koko edo tajuddin alade wanda ya tabbatar da ayyukan matasan ekpeshi ya bayyana cewa za a zakulo masu aika aikar a kama su sannan a gurfanar da su a gaban kotu duka duka labaran kenan a madadin wanda ya tace labaran ya zo gare ku abubakar murtala ibrahim sai ta sada da ku khadija amatar ni da na karanta amiyatar mamar suka nake cewa mu kasance lafiya